Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a biyar ga watan Yuni na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Masu jimamin mutuwar George Floyd ba Amurken nan dan asalin Afirka da ya mutu bayan da wani dan sanda farar fata ya danne shi da gwiwarsa a wuya duk da ya yi ta magiyar cewa baya iya numfashi. sun halara a ranar alhamis a birnin minneapolis tarukan farko da za a yi na nuna alhinin mutuwarsa a bangare guda kuma babban attorney general din amurka william ba ya kara matakin da hukumomin kasar suka dauka na koran masu zanga-zanga daga yankin da ke kusa da fadar white house amurka ta zargi china da karya alkawuran da ta yi na tabbatar da bin tsarin demokradiyya a yankin hong kong sawa'i bayan da majalisar dokokin yankin ta amince da wata doka za ku ji cewa wasu 'yan bandaga sun kashe wasu jami'an 'yan sanda a jihar Kogi suka kuma yi fashi a wani banki. Suka hallaka 'yan sanda guda takwas suka kwashe makamansu kai tsaye sun suka shiga First Bank bankin First Bank kenan. Eh a nan da suka shiga suka fara halbe-halbe akwai wata da ta zo ajiyan kuɗi ita ma Allah mata rasuwa suka hal suka halbe ta wato duka da jimin kaga sun kashe mutane tara kenan. Wani mazaunan jihar kenan a wata hira da muryar Amurka ta yi da shi. A jihar Kano kuma majalisar dokokin jihar ce ta ɗaukaka ƙara akan hukuncin babbar kotun tarayya wadda ta haramta dakatar da wasu 'yan majalisar guda biyar a cikin watan Maris. Magana ce ta idan aka kai ka ƙara in kai nasara ko aka yi nasara a kanka sai ka auna ka ga abin yi ma daidai ko bai ma daidai ba. in yi ma daidai ka karba in kuma bai ma daidai ba kana ganin kana da sauran gaskiya sai ka kara ɗaukaka kara domin kana tunanin kotu ta gaba kila tema abin da kake so. Shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Kano Honorable Hassan Kabir da shi kenan. Muna tafi da ƙarin bayanin duk waɗannan rahotannin an jima kaɗan. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau ma muna nan tafi da shirin da ɗan gari da kuma nasihar Juma'a. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum. masu jimamin mutuwar george floyd ba amurken nan dan asalin afirka da ya mutu bayan da wani dan sanda farar fata ya danna shi da gwiwarsa a wuya duk da ya yi ta magiyar cewa baya iya numfashi sun halara a ranar alhamis a birnin minneapolis a tarukan farko da za a yi na nuna alhinin mutuwarsa mutuwar floyd wacce ita ce ta baya-bayan nan da ta auku cikin jerin mace-macen da ke faruwa tsakanin amurka bukakin fata ta sa an kwashe sama da mako ana zanga-zanga a duk faɗin amurka inda jama'a suka fito suna neman a yi adalci a kuma samar da sauye-sauye shugaban masu fafutukar tabbatar da haƙƙin al'umma reverend el shafton ne ya jagoranci wani keɓaɓɓen taron addu'o'i wanda ya tattaro iyalai da abokan mamacin wanda ya kuma gudana a farfajiyar jami'ar north central university inda aka ƙayata akwatin fulat da furanni da kuma hotonsa a gefe sawa'i gabanin taron addu'o'in reverend shafton ya wallafa a shafin sada zumunta cewa muna masu tunawa da ɗimbin mutanen da jami'an tsaro suka kashe ba tare da haƙƙinsu ba daga cikin fitattun mutanen da suka halarci zaman addu'o'in na jiya alhamis a birnin na minneapolis akwai rabarin jesse jackson sanata amy klobuchar ta jihar minnesota da 'yan majalisar dokokin amurka da dama baya ga su akwai fitattun mawaka irin su ludacris da jaruman nollywood irin su kevin hart tiffany haddish da kuma ti To a bangare guda kuma babban attorney general ɗin Amurka William Ba ya kara matakin da hukumomin ƙasar suka ɗauka na koran masu zanga-zanga daga yankin da ke kusa da fadar White House. A cewar ba ɗaukan matakin wanda ya faru a farkon makon nan ya zama dole domin akwai buƙatar a kare gine-gine da ma'aikatan gwamnatin tarayya daga masu zanga-zanga da suke cike da fushi. Sai dai babban attorney general din wanda shi aka ɗaura alhakin jagoranta kula da masu zanga-zangar nuna fushin mutuwar George Floyd ya musanta ikirarin da ake cewa tarwatsa masu boron a ranar litinin na da nasaba da wani tattakin zuwa ɗaukan hoto da shugaba donald trump ya yi zuwa wani coci da ke tsallakin fadar white house batun da ya janyo cece kuce inda ya kara da cewa ya ba da umarnin ne kafin ma ya san cewa trump zai kai wannan ziyara ta coci wannan lamari dai ya sa jami'an da ke tsaron fadar ta white house sun yi ta buɗe masu zanga-zangar da yaji mai sa hawaye tare da amfani da kulake wajen kada masu boron waɗanda suka fita a ɗaruruwansu abin da ya janyo kakkausar suka daga sassan kasar nan kan yadda jami'an tsaron suka yi amfani da karfin da ya wuce kima amurka ta zargi china da karya alkawuran da ta yi na tabbatar da bin tsarin demokradiyya a yankin hong kong sawa'i bayan da majalisar dokokin yankin ta amince da wata doka wacce za ta hukunta duk wanda ya nuna rashin girmamawa ga taken kasar china yayin wata hira da ta yi da voa a jiya alhamis mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka morgan otagus ta nuna damuwa kan yadda cikin makonnin da suka gabata china take nuna wa duniya cewa ita ba mai cika alkawari ba ce ita dai majalisar dokokin hong kong wacce mafi akasarin mambobinta magoya bayan china ne ta amince da dokar ne daga garamin rinjaye dokar dai ta tanadi cin tarar dala 6,450 daga duk wanda ya zagi takin kasar ta china ko kuma hukuncin zaman gidan yare har na tsawon shekara uku madalla kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar bari mu leƙa jihar kogi inda a jiya alhamis wasu 'yan sanda da wata mata suka rasa rayukansu a lokacin wani fashi da makami da wasu 'yan bindiga suka yi a garin isonlu da ke jihar Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko ne ne ba sun kashe jami'an 'yan sanda guda takwas a ciki har da mai mukamin DPO tare ma da hallaka ƙarin wata mata guda a jihar Kogin Najeriya. 'Yan bindigar dai waɗanda ake kyautata zaton 'yan fashin banki ne sun yi da ramikiya ne a garin Isallu da ke yankin ƙaramar hukumar Yaba ta gabas a jihar Kogin, inda suka auka bankin First Bank bayan hallaka waɗannan 'yan sanda tare ma da hallaka wata mata farar hula, kamar yadda wani mazaunin yankin da ya nemi a ya sunansa ya min ƙarin bayani ta wayar salula. Eh, da suka kashe 'yan sanda har da ciki da DPO na ofishin 'yan sandan na wannan yankin. DPO gaba daya? Eh DPO gaba daya. Suka suka bayan sun kashe suka halaka 'yan sanda guda takwas suka kwashe makamansu. Kai tsaye suka shiga suka shiga bankin da ke wannan yankin Chase Bank bankin bankin Chase Bank kenan. Eh a nan da suka shiga suka fara halbe halbe akwai wata da ta zo ajiyan kuɗi ita ma Allah ya mata rasuwa suka hal suka halbe ta wace duka da jimilla kaga sun kashe mutane tara kenan. Hmm, sun kwashi kuɗi a bankin kenan. Eh sun kwashi kuɗi kwarai sun kwashi kuɗi sun gudu. rundunar 'yan sandan jihar kogin dai ta tabbatar da aukuwar wannan al'amari da ya yi sanadiyar mutuwar waɗannan jami'an 'yan sandan kakakin 'yan sandan jihar kogin asp williams aya ya ce tuni ma aka ƙara tura ƙarin jami'an tsaro a yankin kamar yadda ya yi mun ƙarin bayani eh to dai shi ah, teams of operatives ah, zuwa wurin wanda sun kunsha Special Anti-Terrorism Squad, the Mobile Police Force, hmm. the Counter-Terrorism Unit. Na, to yanzu yanzu an kama wasu koko? Ano, ah, ba mu kama boko ba. Amma muna yau investigation an riga an fara investigation yanzu. Na'am, to amma uh, bayanan da muka samu daga eh. can an ce mutum tara ne suka mutu kun san da haka? A ah, ah, mutum takwas ne. Na'am, da gaske ne akwai eh, DPO a ciki? Eh, akwai DPO a ciki. Police guda nawa ne a eh, ciki? Police guda guda takwas na ma suna akwai wanda suna na banki. Okay. Suna aiki. Akwai wanda yake banki suna aiki. Akwai wanda kuma ya dawo daga duki kenan kamar ya shiga oh. suka samu A wata sanarwa dai da gwamnatin jihar Kogin ta fitar ta jajanta wa iyalan waɗanda lamarin ya shafa. Gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahya Bello ya kuma buƙaci jami'an tsaron da su tabbatar sun gano waɗanda suka tafka wannan ta'asa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da ci gaban labaran duniya. Wasu kasashe hudu haɗe da kungiyar tarayyar Turai ta EU sun nemi gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban da su tabbatar sun saka mata a zama sulhun da za a yi a nan gaba. bangarorin biyu sun yi maraba da ci gaban da ake samu wanda ya shara fage ga shirin tattaunawar zaman lafiya na cikin gida da aka tsara za a yi wanda zai kunshi 'yan afghanistan daga jam'iyyun siyasa da kungiyoyi a wani yunkuri da ake nishatawa kasan makoma tare da haɗin kan kungiyar taliban su dai kasashen australia canada denmark jamus netherlands norway sweden da kuma burtaniya tare da goyon bayan wata tawaga daga kungiyar tarayyar turai sun fitar da wata sanarwa wacce ta nemi da a saka mata a zaman sulhun sanarwar ta ce tarihi ya nuna cewa tattunawar zaman lafiya ta fi samun nasara idan aka hada da mata a ƙasar uganda an maido da harkokin sufuri ciki hadda na masu tasi kusan wata uku bayan da aka dakatar da zirga-zirgar su a wani mataki na yaƙi da yaɗuwar cutar coronavirus sai dai tsauraran matakan da aka ɗauka a jiya alhamis da aka dawo da harkokin sufurin waɗanda suka fi shafar masu tasi sun sa da yawa daga cikin mazauna kampala babban birnin ƙasar gudanar da harkokinsu ba tare da sun yi amfani da ababen hawa ba lamarin dai ya kai ga an yi ta kai ruwa rana tsakanin masu motoci da fasinja da kuma jami'an tsaro da ke tabbatar da an bi dokokin da aka ayyana domin daƙile yaɗuwar cutar ta covid-19 wani babban jami'in sojin ƙasar sudan ta kudu wanda ake zargi da hannu a harba wasu fararen hula uku har lahira ya rasu sojan ya rasu ne sanadiyar raunukan da ya samu a lokacin aron gama da ta kai ga harbe fararen hular wata majiya daga ofishin shugaba salva kir ta ce luwak okok walker ya rasu ne da daren ranar laraba a wani asibiti da ke juba babban birnin kasar majiyar ta ce an bugawa walkir wanda dan wane na jika ga shugaba salva kiir karfe a ka yayin da wata zazzafar muhawara ta kaure tsakaninsa da wasu mazauna unguwar da ake kira sharikat a cewar majiyar wacce ta nemi da a sake sunanta sojan ya yanke jiki ya faɗi ne bayan da aka buga masa karfan lamarin da ya sa masu tsaron lafiyarsa suka buɗe wuta a unguwar wani mutum da ya shaida lamarin mai suna juk tion juk ya ce sojin ya yi kokari ne ya kwace wani fili mallakar mutanen unguwar a lokacin da lamarin ya faru labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta ce ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya akan hukuncin babbar kotun tarayya wadda ta haramta dakatar da majalisar ta yi wa 'ya'yanta guda biyar a cikin watan Maris ɗin da ya gabata saboda laifin tada tunziri a zauren majalisar. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari. Dambarwar muhawara a kan kuduri da aka gabatar a zauren majalisar wadda ke kunshe da jerin laifuka da aka tuhumi tsohon sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu shine lamarin da ya sababa dakatar da 'yan majalisar su biyar. a yin muhawarar guda daga cikinsu ya yi yunkurin fita da sandar girma ta majalisar bisa tallafin 'yan uwansa al'amarin da ya sanya tilas zaman majalisar na wannan rana ya gagara sai dai mako guda bayan wannan tarzoma sai shugabancin majalisar ya sanar da dakatar da waɗannan 'yan majalisa su biyar waɗanda suka hada da tsohon shugaban majalisar isyaku ali danja da tsohon shugaban masu rinjaye labaran abdul sai dai kuma sun kalubalanci wannan mataki a gaban kotun tarayya da ke nan kano kuma a laraban nan ne kotun ta ce dakatarwar tasu ba ta bisa ka'ida dole in bayyana jin daɗi na da farin ciki da godiya ga allah ɗaya kenan na biyu mazaɓa ko kuma constituency da nake wakilta kano municipal ka'idar rayuwa an yi zaɓe an ƙari to ko mutum ya zama na al'umma ba na jam'iyya kaɗai ba don haka ita kanta kano municipal da ta zauna wajen wata uku babu wakilci ai ka ba daidai bane da haka duk wanda yake kano municipal zai yi murna zai ji daɗin wannan al'amari kuma zai alfahari da hakan ko da daidai aka ko ba daidai aka yi ba mun yi biyayya mun tafi kotu kuma yanzu Allah da kudurarsa an samu nasara a iya wata uku nan duk dai Allah ya kaddara mana cikin larura ta annoba to amma wata uku a ce an zaɓe ka kana wakilcin al'umma a ce wai an mai da kai gefe kuma ana can ana ci gaba da aiki wuce kwata-kwata inda kake wakilta fa baya zauren nan ana gudanar da aikin babu su dauki misali a cikin aiki da aka yi a cikin majalisar nan a wata uku nan majalisa ta ba da dama an sa halewa gwamna ya karɓo rancen naira biliyan hamsin idan wannan abin alkhairi ne kaga a yi da municipal a daɗi ne idan kuma ba daidai ba ne a jihar kano municipal ta faɗa uh, matsayin ta cewar ba daidai ba ne a karɓo bashin nan ai kaga wannan wani abu ne wanda aiki yawan zu a kaina wanda mutane suka bani haƙƙi ai ko iya irin waɗannan aiwadai da aka yi wata uku ba ni a ciki ba ƙaramar hukuma ta honorable salisu maje amir gwangwaza kenan ɗaya daga cikin 'yan majalisar dokokin ta kano da kotu ta ce a dawo da su bakin aiki to amma shugabancin majalisar ya ce zai ɗaukaka kara kamar yadda shugaban masu rinjaye honorable kabiru a hassan da shi ke faɗi majalisa ta zauna ta tattauna musamman shugabanci kuma kai tsaye an yi afil ma'ana an ɗaukaka ƙara zuwa kotun ɗaukaka ƙara da ake cewa afil court don already an kawo abin da ake cewa state of action ma'ana tunda an ɗaukaka kara dole kowa ya tsaya a matsayinsa sai sanda ita appeal court ta yanke hukunci ita kuma mu ji abin za ta yanke. magana ce ta idan aka kai ka kara in kai nasara ko aka yi nasara a kanka sai ka auna ka ga abin ya ma daidai ko bai ma daidai ba in ya ma daidai ka karba in kuma bai ma daidai ba kana ganin kana da sauran gaskiya sai ka kara ka kara domin kana tunanin kotu ta gaba kila tema abin da kake so hakan dai na nuni da cewa za a ci gaba da fafatawa tsakanin bangarorin biyu a gaban kuliya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Jama'a masu sauraron mu mu da warhaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau da yi mun ziyarci fadar sunana alhaji abdullahi muhammadu hassan sarkin adudu shin mai martaba ko za ka ba mu takaitaccen tarihin masarautarka kama daga wanda ya fara kafa wannan masarauta ainihin mu tsaban hausawa ce daga birnin kano a adakawa a cikin shekarar 1740 kakannin kakanni suka bar adaka a cikin birnin kano sun gangara sun gangara har suka wuce suka zo wani gun da ake kiran shi doya a lafiya a karamar hukumar lafiya a gun suka sami waɗansu kabila ana kiransu jikunawa muka kafa namu dan gu su ma jikunawa suna nasu mu dinnan muka karibin mulkin wurin muka karibin mulkin wannan gun ko da yake mu muka same su wadda kuma ya fara sarautar da muka zo sunansa sarkin yamma daga sarkin yamma sai fasa maza daga fasa maza sai taru sarkin yaki daga taru sai maza waje daga maza waje sai ibrahim fasa maza daga shi sai sule taru daga sule sai abubakar sarkin yamma daga abubakar sai muhammadu maza waje daga muhammadu maza waje sai muhammadu sarkin yamma daga shi sai aliyu muhammadu sarkin yamma a lokacin aliyu sai ciwon yan rani ta faso a inda suke matsugunan ainihin wato a doya sai suka kaura suka dan gusa kaɗan suka zo adudu inda yake yanzu shi aliyu bai yarda ya bi su ba saboda agun hassan shi ya fara sarauta daga hassan sai isiyaka daga isiyaka sai muhammadu daga muhammadu sai ni abdullahi ma martaba kayan maganan cewa kun taho kun tarar da mutane a gurin sannan kuka karɓi mulki daga hannun hannunsu eh, shin ta yaya kuka karɓi wannan mulki haka kawai suka ɗauki mulkin suka ba ku ko kuma kun nuna musu fin ƙarfi wace mulki ai ba maganan fin ƙarfi a da zumunci kawai ma su suna nan suna fama da al'adunsu ba su ma san me ake kiran shi mulki ba suna fama da al'adunsu mu kuma da muka iso mun tafi da su haka sun kuma yarda da kansu cewa mu mu yi jagora kenan shine har yanzu kuke eh, eh, shugabancin wannan masarauta muna shugabancin wannan masarauta kamar wannan masarautar za akalla za ta kai kamar shekara nawa da kafuwa mu da mun zuwa shekara ta dubu ɗaya da dari bakwai da arba'in kai ka yi lissafi waɗanne irin kabilu ne suke wannan masarauta kabilun da suke adudu akwai hausa fulani akwai jukunawa akwai kanuri akwai angas akwai egon akwai tibi akwai mada da saura dai ga sunan to kamar menene ya bambanta ta wannan gari na adudu da sauran garuruwa da ke eh, jiha ko karamar hukumar obi a to ka ita agwa tashi da ubi alago ne daddare gwandara mu kuma hausa fulani to kaman menene wannan gari na adudu ya fi shahara a kai abubuwa da suka fi na shahara haka noma da kiwo Kaman wasu garuruka dai da muka sani suna da irin take nasu kamar da kace kun gangaro daga kano kano duk inda kace kano kano tumbin giwa ko kuma kano nonon dabo ko da me ka zo an bika to kaman garin adudu suna da wani take nasu da kai takin tun da kace ce ko da me da me mutum ya zo an fi shi to tun da muka tashi daga can ai ba za mu canja takin da mu da mu suna da shi ba ko da me in ka zo mun fika don haka da muka zo ai wanda muka same su a gun mun fi su to menene zaka bugi irjin ka ce al'ummar garin adudu suke alfahari da shi al'umman garin adudu na farko suna alfahari da zaman lafiya suna kuma alfahari da tun zamani zamanin turawa har yau mu wani gari bai ci mu da yaki ba balle mana gori sai ko mu mun makwabta da waɗansu amma wani ya ce ya zo ko adudu ko doya a bakwa ko doyan jukun ko doyan sharu ya ce ya ci mu da yaki karya ne muna alfahari da wannan. to mai martaba bari mu koma kan irin matsaloli ko kuma kalubale da al'ummar wannan masarauta na adudu suke fuskanta ko za ka mana karin bayani akan irin matsaloli da kuke fuskanta a adudu. a to ai ka dan adam ba zai rasa matsaloli ba mu muna da dan damuwan ruwa kuma wannan ruwa gwamnati ma tana kokarin ta talakawa suna kokarin su masarauta tana nata kokarin bana kuma na san gwamnati za ta ci gaba za ta fishe mu a cikin wannan damuwa to kamar batutuwa na tsaro babu wata matsala kaman na tsaro haka a maganar tsaro ai wannan duka kasa ne gaba daya kusan duka duniya saboda haka duk wani kasan ta ce maka ba maganar tsoron tsaro ai ma bata maka gaskiya ba saboda haka wannan duka duniya ne kuma gwamnati na ta kokarin ta daidan gwargwado shin me kake kake bukatan ka ga cewa gwamnati ta yi wa al'ummar wannan masarauta ta ka tadu na farko a ɗauki wani makaranta a zo a kafa a adudu tun da abin da muke kira senior primary school na lafiya division wanda yanzu shine doma local government kyana local government away local government lafiya kanta ubi local government bayan senior primary school da yake lafiya wanda aka fara gina tun zamanin sardauna na adudu ne yana kuma a adudu saboda haka muna son a tuna da mu ma da sardauna ya mana wannan gwamnati ta mata mana to kowane irin kokari gwamnati take yi domin magance fuskanci irin kalubale da suka jibanci karancin ruwan sha sai cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa a garin kanje da kuma sauran gurare alhaji yusuf aliyu turaki shine kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa ci gaban al'umma abin da gwamnati ke yi yanzu gwamnati ta ta ɗauki matakin gyaran hanyar kan je abuni ta hanyar aikin bunƙasa ƙasa kuma a yanzu haka da nake magana da kayan kaji da ka tarar da su bulldozers suna nan suna aiki ba dare ba rana wadda muna ganin bayan kirsimeti hanyar zai zama hanya ne ingantacce wadda kowa zai sha'awanta kuma ta fannin ba da ruwan sha da sauransu akwai rijiyoyin burtsatse wadda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na awe akwai irin wayannan ayyuka da wuta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi kananan hukumomin nan guda goma sha uku da development area da saura ma kanana world world duk wayannan an shigar da wayannan wuta ko ina a yanzu na wannan wuta na kan layi wadda ake ganin su da daddare duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda goma sha uku da development area har da village duka wannan abin ya shafe su kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na injiniya abdullahi sule shi ne wannan zuwan shi a matsayin gwamna yana cikin ayyuka da ya yi ce bari ya sha kwana 100 da yake a ofis ko wasu kurare da muka kai ziyara sun eh, nemi gwamnati ta kawo musu ɗauki musamman ma a gurare suka jibanci kamar makarantar firamare da kuma na sakandare shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar nasara ta ɗauka domin inganta tsarin karatu eh wannan kuma abin an fi yin shi ma kenan yanzu haka akwai makarantun da ma an commissioning nasu akwai shi a mahanga akwai shi a angon lambu da a kefi da sauran wurare da yawa ya riga ya je har an gabatar da su mako. an fara ma karatu a cikinsu kuma ta hanyar su bev eh, wadda take fama da maganan makarantu na firamare da sauransu kwangila na nan an shirya ba da su sama da wurare 500 wadda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace duka wayannan abin an riga an gama ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin aje a fara aiki ba dare ba rana kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasarawa wato nbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima madalla a gaida sadiq abbas daga nasarawa yanzu kuma ga nasihar juma'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu In uwa ni ne Muhammadu Bashir wanda ake kira da Malam Raka a nan jihar da magaram mun zo ne don mu yi nasiya kan cewa a kiyaye haƙƙi annabi kullum yana mana masi nasiya mu yi hankali da haƙƙin makwabtaka hadisi ya bayyana daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutum mai haƙƙi uku a kanka akwai makwabcinka mai haƙi biyu a kanka akwai makwabcinka mai haƙi ɗaya a kanka to wani makwabci mai haƙi ɗaya ba kowa ba ne annabi ce mutum ne ya zo zamana kusa da kai katangar ku ɗaya ko angon ku ɗaya to ba musulmi ba ne amma makwabcinka ne dole duk abin da za ka yi ka sayo shi ciki in yana nashi ka leƙa al'amarin shi daidai ke wanda ba shahi musulunci ba wannan ba za ka shiga ba amma makwabtaka dole ka kiyaye mai haƙin shi wannan akwai hadisi malamai duk na duniya sun san da wannan akwai makwabci mai haƙƙi biyu wannan bako ne ya zo garin ku ya zamana ga haƙƙin makwabtaka sai aka katari kuna haɗuwa da shi a masallaci kin ga ko ga wannan yana da haƙƙi biyu akan ka haƙƙin musulunci naku da haɗa ku haƙƙin makwabtaka akwai mai haƙƙi uku akan ka kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yi bayani haƙƙi uku naku ba kowa bane Ɗan uwanka ne kusa da kai musulmi ne gashi kuma kusa da kai ga haƙƙin ƴan' uwantaka ga haƙƙin musulunci ina ganin idan an gane wannan hadisin sani na fahimta wallahi musulmi ba zai tsangwami kirista ba musulmi ba zai tsangwami ba anne musulmi ba zai tsangwami mai addinin buda ba ko ma wani irin addini in dai an zama na lahiya mutumin bai taba addinin ka ba annabi ya zama da mutumin da in yi sharar sai watsu cikin gidan shi aka samu wasu kwanuka ya gaba a zubdo sharar ashe wancan mutumin ya yi taɓin magana an kama shi a liƙi ai takawa ya ji can misalin gidan kasan da aka tsare shi aka ce bashi ne aka tambaye shi bai biya ba a nan take shi hudda kuɗin ya biya mai bashi aka sako shi kuma ya ba da yan kuɗi na kwanukan da ya a gidan shi ta layuwa an ɗauki bashi kuma da ya fito ya wane ne ya zo ya beli na aka ce wannan makwabcin naka ne ya ce a ah, ni ko bani da maki kamar shi ne maki na ya yace to shine ne ya ba ya ce a sake ka kuma ya ba da kuɗi ya ce wannan in ka hutu a baka dan ka je ka hidima gidanka dole ne makwabci ya taimaka makwabcin shi saboda akwai gobara akwai rashin lafiya akwai mutuwa akwai wani tsotsai da yake kittawa a cikin rayuwa wata rana in irin wannan ɗaya ya samu mutum kan yan uwan naka da kake ta makarar su su ne in ka su zaburo wannan makwabcin zai zo ya taimake Allah To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Masu jimamin mutuwar George Floyd ba Amurken nan ɗan asalin Afirka da ya mutu bayan da wani ɗan sanda farar fata ya danna shi da gwiwarsa a wuya duk da ya yi ta magiyar cewa baya iya numfashi. Sun halara a ranar Alhamis a birnin Minneapolis a tarukan farko da za a yi na nuna alhinin mutuwarsa. Mutuwar Floyd wacce ita ce ta baya-bayan nan da ta auku cikin jerin mace-macen da ke faruwa tsakanin Amurka bukakin fata. ta sa an kwashe sama da mako ana zanga-zanga a duk faɗin amurka inda jama'a suka fito suna neman a yi adalci a kuma samar da sauye-sauye shugaban masu fafutukar tabbatar da haƙƙin al'umma reverend el shafton ne ya jagoranci wani keɓaɓɓen taron addu'o'i wanda ya tattaro iyalai da abokan mamacin wanda ya kuma gudana a farfajiyar jami'ar north central university inda aka ƙayata akwatin fulat da furanni da kuma hotonsa a gefe To a bangare guda kuma babban attorney general din Amurka William Barr ya kara matakin da hukumomin makasar suka ɗauka na koran masu zanga-zanga daga yankin da ke kusa da fadar White House. A cewar ba ɗaukan matakin wanda ya faru a farkon makon nan ya zama dole domin akwai bukatar a kare gine-gine da ma'aikatan gwamnatin tarayya daga masu zanga-zanga da suke cike da fushi. Sai dai babban attorney general din wanda shi aka ɗaura alhakin jagoranta kula da masu zanga-zangar nuna fushin mutuwar George Floyd ya musanta ikirarin da ake cewa tarwatsa masu boron a ranar litinin na da nasaba da wani tattakin zuwa ɗaukan hoto da shugaba donald trump ya yi zuwa wani coci da ke tsallaken fadar white house batun da ya janyo cece kuce inda ya kara da cewa ya bada umarnin ne kafin ma ya san cewa trump zai kai wannan ziyara ta coci wannan lamari dai ya sa jami'an da ke tsaron fadar ta white house sun yi ta buɗe masu zanga-zangar da yaji mai sa hawaye tare da amfani da kulaki wajen kada masu boron waɗanda suka fita a ɗaruruwansu abin da ya janyo kakkausar suka daga sassan kasar nan kan yadda jami'a tsaron suka yi amfani da karfin da ya wuce kima. Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin mu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Diodune da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke muku fatan alkhairi ku huta lafiya.